sai Allah ya ce da annabi Isa ya juju ma jujun ga la yadani li ahadin bi qitalihim kai da bayin da ke tare da kai ba wanda zai yaki ya ma majuj mabarnata ne mutanen banza ne ɗan iska ne sun kai matuka wurin barna mugayen mutane ne kuma dan adam bai iya su eh kuma lokacin nan ka jifa duk da b ga da irin amo amo kasin da AK47 ga da technology mun nafa ya juju guda ba yawa ana gudu ne sai ubangiji Allah ya ce ma annabi Isa ya juju da ma ga ba wai na ce ku yake su bane domin ba ɗaya cikin bani adam da zai siya gaban ya juju da majuju ya juj wa majuj tarihin ya juju wa majuj ubangiji Allah ya bamu shi game da labarin wani babban sarki da ake kiransa zulkarnain